Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da fatan mun tashi lafiya. An zo wajen, yau ce rana kuwa A yau ne dai Asabar. Dakarun yaƙi da Corona da sauran jami'an tsaro a Kano za su fara cafke waɗanda ba su sanya takunkumin rufe baki da hanci ba. domin yaƙi da wannan mummunar cuta, in ji gwamnatin Jihar Kano. Sannan Gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ƙara da cewa sun tanadi kotunan tafi-da-gidanka domin yanke hukunci nan take ga waɗanda suka karya dokar yaƙi da korona, na ƙin sanya takunkumin hanci da na baki. Ya kuke kallon wannan doka? Allah ya sa mu dace. Kar a manta daga ƙarshe a danna mana subscribe.